Daga nan birnin Washington gundumar Columbia, sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum suna kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu tare da abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe yau goma wato 20 ga watan Janairu ranar da aka rantsar da Jonal donald j trump a matsayin shugaban amurka na 45 kamar yadda muka sanar yau za mu ji ra'ayoyinku ne kan irin alfanon da kasashen afirka za su iya samu daga shugabancin donald trump da kuma kai kumu da ake yi dangane da siyasar kasar gambia kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar ta wuni. assalamu alaikum jama'a hamshakin antajirin nan mai hada-hadarar gine-gine donald trump an rantsar da shi a yau juma'a a matsayin shugaban amurka na 45 a ƙarƙashin yanayin hadari a nan washington donald trump ɗan shekaru 70 da haihuwa ya zama shugaban amurka na farko mafi yawan shekaru da ya ɗauki rantsuwa a wani tsarin girmamawa duk wato fiye da duk wani shugaban amurka inda ya ɗauki rantsuwar adana kare da kuma tsare dokokin amurka Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Ɗaruruwan mutane wanda wasansu suka sa wato zanen alkawarin da ya yi inda yake cewa zai sake farfado da darajar amurka ne su ne suka halara filin rantsar da shugaban wanda ke gaban majalisar tarayyar ƙasar. a cikin jawabinsa bayan rantsuwan kamar yadda yake ci gaba da faɗa a lokacin kamfensa trump ya ce zai kawo karshen abubuwan da shugabanni ke yi a fadar shugaban ƙasa a nan white house for too long a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people an daɗe wasu mutane 'yan kalilan su ne suke babban birnin mu suke mure gwamnati a yayin da tarin 'yan ƙasa ba su samun komai waɗansu ne suke kokarin kare kansu amma ba ƙasar mu ba duk wannan abin ya kamata ya zo ƙarshe daga yanzu kuma a nan gurin jim kaɗan bayan rantsar da donald trump a matsayin sabon shugaban amurka trump ya rataba hannu akan wasu takardu a hukumance da suka tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasa haka kuma trump ya rataba hannu akan takarda na wato da ke nufin cewa janar james mattis mai ritaya ya zamanto shugaban ma'aikatar tsaron amurka sai dai mattis ya yi ritaya ne shekaru uku da rabi wadda suka gabata bayan ya kwashe sama da shekaru arba'in yana aiki da sojin amurka a cewar mai magana da yawun fadan white house wato sin spisa wata wani kudirin doka wadda aka yi tun shekarar 1947 ne a kan tsaron kasan ta buƙaci duk wani wanda zai yi aikin soji sai ya kwashe shekaru bakwai kafin ya karbi wani mukami na daga 'yan siyasa a makon da ya gabata ne 'yan majalisar amurka suka baiwa matis damar karban wannan mukami wanda zai ba shi zaman shugaban ma'aikatan tsaro ta pentagon duk da cewar da ya yi ritaya daga rundunar soja a shekarar 2013 shugaban ya rataba hannu kuma a kan takarda a lokacin da yake tare da 'yan majalisar republican kuma shugaban marasa rinjaye a majalisa wato majalisar wakilai nancy pelosi ya da kuma wato 'yan kasan baki daya ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban gambia yaya jami ya gaza wa wa'adin da aka bashi ne mika mulki kuma barar kasan kafin karfe 12 na rana a yau juma'a a daidai lokacin da shugabannin kasashen afirka ta yamma suka isa a birnin banjul abinda wasu suka kira wato tattaunawan ƙarshe idan wannan tattaunawan ta ci tura to rundunonin ecowas da suke senegal su za su su shiga a cikin ƙasar wanda suke jiran umarni su sauke yayi jami da karfin tuwo hanyoyin wato hanyoyi na birnin banjul sun yi shiru a yau juma'a sai dai fargaba ana jiran tsammani da kuma mutane wanda suka fada a ciki yanzu ya yi sauki saboda sun fara samun kwarin gwiwa a hira da wannan gidan rediyo wasu 'yan gambiya dai sun ce sun fara jin daɗi don saboda cewa ya kamata ya yi jami'ai ya sauka daga mukaminsa na shugaban ƙasa saboda sun riga sun samu sabon shugaba wanda ake kira adama baro su kuma nuna roƙonsu kuma suka kyautar zaton cewa sun san ya yi jami'ai zai sauka a yau idan allah ya yarda akalla ɗaya daga cikin ƙungiyoyin masu zanga-zanga a nan amurka sun lalata wato abubuwa a cikin birnin washington a lokacin da suke kan hanyarsu zuwa tsakiyar birnin jim kaɗan kafin wato rantsar da shugaban ƙasa kenan donald trump a matsayin shugaban amurka na 45 a yayin da wasu masu zanga-zanga suka yi shi cikin lumana a wasu wurare na washington dc wasu 'yan adawan trump dai suna tafiya ne a cikin tsakiyar birnin kuma suka karya tagogin gidajen mutane suka ajiye abubuwa da bai dace ba akan hanya Baba Yakubu Makeri ya karanto labarai. ku kafin mu bude layuka domin jin ra'ayoyinku kan alfanon da kuke ganin kasashen nahiyar Afirka za su iya samu daga shugabancin Trump da kuma kai komo da ake yi a game da shugabanci a kasar Gambia. Bari mu faro takon a jamhuriyar Niger inda wakili musulmin mini Barma ya shiga sahun ɗaruruwan mutanen da suka yi dafifi a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Yame domin kallon rantsar da shugaba Trump. dakin taro na cibiyar al'adun Amurka ya cika makil da jama'a maza da mata a yammacin wannan Juma'a 20 ga watan Januari domin kallon bikin rantsar da shugaban Amurka na 45 Donald Trump ta akwatin talabijin. Ko yake har yanzu ana ɗari-ɗari da yadda kamun liddayin sabon shugaban zai kasance da alama jawabinsa na farko bayan ya karɓi rantsuwa. ya kayatar da waɗanda muka tuntuɓa jim kaɗan bayan kammala wannan biki. Madam ɗan ƙaramin ci su. Wannan jawabi mun ji daɗin shi tunda ya ce suna za su yi hulɗa da sauran ƙasashe ya ce ai mutum bai iya zama shi kaɗai akwai makwabta kenan tunda ya wannan magana mu hankalin mu kwance kuma muna fatan komi ya ta daidai kuma kowa ya samu rabon shi komi mutum ya faɗi game da ƙasar shi ceton ƙasa daidai na kuma inda ni ji daɗi da ya za mu yi hulɗa da sauran ƙasashe kuma yace kowace ƙasa cikin ƙasai ana ba 'yan ƙasa dama da kwari kafin a ba na wata ƙasa kuma haka nan daidai ne i sai gida ya ƙoshi aka ba da shi kenan bai lahi na farko abin da ya birge ni da ya ce yanzu abun da amurka ta shi za a ci kuma ɗan ƙasa amurka za a ɗauka aiki wannan muna dibin ƙasashen afirka za su cin moriya don miye miyasa yau in kasa amurka arzikin ta ya bunkasa kaga muna da yan uwanmu da a can dubaye can yau ka ko in sun ka samu yau nan gida za su wawarwa ko za su aikuwa gida ka kenan mun cin wani ba wai mu jira a ce sai an bamu ba mu je mu yi aiki da kare mu mu samu ci ayi amfani afirkawa mu kama kanmu mu yi dar mun daga mu koma mazaje mu ma cikin duniya yanda kowace kasa take aikin ci gaba mu ma mu ci gaba kwa firizidanci amurka ne ba firizidanci afirka ba afirka su sa a kan suke ya zo hudun amurka e in ma ya zo nan ga saboda harka su ne na kasuwanci abin da suke cewa entere za su zo su hudu yan su cikin kasashenmu mu kuma mu nemi yan mu kenan mu yi daga kan mu tsaya muna nan ga muna kallon can ai Trump ya kamata ya mana kaza a'a ba mu muka zabe shi ba ba ya zo ba dan mu bane jakadiyar Amurka a Niger ambassador Yunus reid ta yaba da yadda aka samu kyakkyawar fahimta tsakanin gwamnatin Barack Obama da ta Donald Trump tun bayan bayyana sakamakon zaɓe kawo lokacin shirye-shiryen damƙa ragama a hannun sabon zababben shugaban ƙasa wanda daga yau ya zama shugaban dukkan amurkawa. Washington, euh, devenu le président de, de tous les Américains. Masu bin diddigin tsarin siyasar Amurka na ganin idan da 'yan siyasa a nafiyar Afirka za su yi koyi da yadda bayan kammala zaɓe 'yan ƙasa ke sake komawa su haɗa kai don yi wa ƙasarsu aiki kamar yadda aka gani a yayin wannan biki na rantsar da Donald Trump to kam da talakawan ƙasashen Afirka za su ci moriyar tafarkin demokuraɗiyya fiye da yadda abin yake a yau. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Malam Sule yanzu haka ina tare da abokan aiki na Ibrahim ka almasi garba da kuma Mahmud Lalo waɗanda suka fita lokacin da ake bikin rantsar da shugaba Trump ɗin nan domin kasancewa idonmu a wannan wuri. Ibrahim kai ne ka je majalisa inda aka rantsar da shugaba Trump. Hmm, wani bayani zaka menene fi mai da hankali a kai musamman kamar yadda ka je a wannan rahoto da shi sula ya bayyana mana mm. waɗansu sun mutanen waɗansu daga cikin jamhuriyar nijar suna bayyana gamsuwa da jawabin to menene musamman jawabin ya kunsa yawa to jama'a assalamu alaikum wato kamar yadda wasu ku suka saurari jawabin trump wato bai bambanta da akasarin jawaban shugabannin da aka rantsar ba da sukan so su daɗaɗa ma masu sauraron su inda trump ya ce a yanzu koko daga yanzu mulki ya tashi daga hannun wasu tsiraru da suka tare a nan birnin washington dc ya koma wajen talakawa shi talaka babu abin da ike so kamar ka ce mai shi ike mulki ko da kuna ɗan kudarsa ka ce mai shi ike mulki ka gama da shi mm. to sai aka yi ta tafi rabra an ji daɗi mm. sannan kuma sai ce yanzu da koko daga yanzu amurka za ta kasance ƙasar da take da kan iyakoki kamar sauran ƙasashe zai yi yaƙi da shigowa da mugan kwayoyi da ake yi kuma zai tabbatar da cewa kamfanonin da suke buɗe wato rasa a sauran kasashe don samu sirrin rinka biyan kuɗaɗe kalilan wajen sarrafa kayakin su suna raba amurka da ayyukan yi zai sa kafar wando guda da su sai aka ji daɗi saboda akwai marasa ayyukan yi da yawa so saboda haka ya kula da abubuwan da mutane suke so su ji ya ta magana a kai sai kuma wani abu mm. da kamar dai kin san Trump bai eh. cika yafi yarfe ba eh. so sai ya ce ah, ba lokaci ba ne ba na surutu ba ayyukan yi mm. kamata a gane cewa yanzu lokaci ne fa na aiki maganar da ta sa aka ake ganin yanayi ne da john lewis wannan dan gwagwarmaya eh. bakar eh, fata dan majalisar wakilai wanda ya ce ai shi bai da halittar shugaba trump ba wanda yake ce trump ya ce shi surutu kawai ke bai aiki to ina wannan jawabi yaya ya shafi dangantakar amurka da sauran kasashen duniya yawa ya ce a tsakanin amurka da sauran kasashen duniya za a yi dangantaka ta tsakani da allah mm. zamanin wai amurka ta zama giwa ta faɗi eh. kowa ya zo ya dan ɗauki wanda yake so ya gaba da shi amurka ta zauna tana ta shure-shure wai ita babba ce wannan zamani ya wuce yanzu amurka ita ce za a fi baiwa fifiko a batutuwan da suka shafi harkokin manufofin ƙasar mm. kafin wasu wani to me ya burge ka game da tsakanin yadda aka miƙa mulki da wanda ya gada da wanda aka gada yawa yawa to kafin in je nan amma ya ce za a yi adalci wato zai rangwanta ma sauran kasashe musamman ah, marasa karfi saboda haka ya dan yi kokari ya dan daidaita uh, bayanansa game da kishin ƙasa kar kishin ƙasa ya wuce mizani kamar yadda suke cewa mm. to abin da in lura da shi shine a yayin da sauran yan damakarar suka izuwa wannan biki mm. obama ya je mm. matarsa ta je kuma eh, da alamar suna cikin farin ciki har clinton ta je mm. kuma ba wanda ya nuna alamar yana cikin bakin ciki ah, kin san amurkawa da kokarin ah, danna zuciyarsu ko mm. da ku ah, ba dan bangaren su bane ci zaɓe zaki ga suna kokarin su nuna kishin kasa da dai zumunci da sauransu don haka an dan yi kokari a wannan bangaren to a gaishe ka to bari koma gare ka mamud kai ka je dandalin da 'yan kallo musamman mm. da masu zuwa domin nuna abin da ya tsone musu ido suke me ka gano to a jama'a assalamu alaikum grace abubuwan da na gani suna da dama matuka kuma abin ban sha'awa ne kamar musamman yadda aka tsara shi wannan bikin rantsar da sabon shugaban kasan da irin matakan da aka ɗauka da su kansu amurkawa da suka yi dandazo suka zo wannan biki ta yadda suka gudanar da kansu cikin natsuwa ba wani wato kamar a ce akwai hargitsi za ki ga an yi dogon layi da ba za mutum ba zai ga iyakarsa ba domin a shiga wajen wannan taro ga kuma yadda aka ɗauki matakan tsaro ga kuma yadda aka samar da kaman ma'aikatan asibiti na gaggawa wanda ko da an samu wani matsalan wani ya faɗi ko rashin lafiya ko wani abu nan da nan za a garzaya da shi to a gurguje eh, eh, an yi batun da farko kun nuna mana cewa za a an kun ga magoya bayan Trump da kuma magoya waɗanda suke adawa da shi eh. kowa yana nuna ra'ayin shi da kwalayen shi amma kuma suna tafiya tare mm, ko wannan abun sha'awa ne sosai shi ma saboda kin ga ba kamar irin wuraren mu kasashen mu na Afirka ba gashi dai zaka ga mutum na gaban kama dan dan ko clinton ne ko kuma shi ya zo zanga-zanga ne ta nuna kin jinin shi trump din bayan ka kuma zaka ga dan trump din ne suna tafiya ba tare da wani an yi wani ka shure ni ko na shure ko kuma dai a ce an samu matsala a tsakanin su ba komai ya tafi daidai illa dai ya zanga-zanga da aka samu a wasu sassan birnin washington dc kuma wata kila masu sauraro su yi mamaki su ce a an ce an kawo jami'an tsaro dubu ashirin da takwas domin samar da tsaro a birnin washington dc akwai inda aka killace wato a wannan birni a nan ne daidai za a yi wannan bikin rantsar eh, wato ba za ka shiga ko ina da ina ba eh, eh wato su waɗannan masu zanga-zanga suna wajen wannan abin da ake kira wato ah, security parameters da aka aka shata na wato shingen tsaro to ana daga mana hannu sabili da haka masu sauraro ga dai mun kwaso bayanai gaskiya bayanan suna da yawa amma dai sai a yi mana hakuri To, Madalla, kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan wannan rantsar da shugaban amurka donald trump yaya kuke gani zai amfani kasashenmu na nahiyar afirka wani alfanu za mu samu kana kuma kamar yadda muke ganin yadda ake miƙa mulki a wannan kasashe da suka ci gaba babu shakka ya bambanta da abin da muke gani a kasashenmu na nahiyar afirka menene wani koyi wani darasi za mu koya game da yadda ake miƙa mulki a waɗannan kasashe Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna tare da wani a jihar Yobe wake bisa layi. Muhammad Bello. Malam Muhammadu barka da yammacin yau. Barka da Wato ina gudunmuwa ka ga shirin. To alhamdulahi madalla wannan gudunmuwa wannan aiki To sai dai Muhammadu layi naka ya tsinke. bisa ga duka alamu layin naka muhammadu ya tsinke kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to bari kuma mu nufi gombe wake bisa layi a gombe assalamu alaikum wa alaikum salam daga ajakuta jihar kogi ba gombe ba ne oh ajakuta ne jihar kogi eh eh yiniya lelwa daga ajakuta jihar kogi wake bisa layi yiniya lelwa to malam jiniya barka da yammacin yau barka ka dai to kana gani eh to bismillah Muhammadu Buhari don Allah ina ba shi shawara ni dai na gamsu da mulkin shi. To amma a jakuta malam jiniya malam jiniya ka san abin da muke magana akai Wallahi ban da rediyo na to sai to sai ka sai ka saurare mu to bari mu tafi Jos Kwata ta yamma da Bauchi. Wake bisa laya Jos? Habibu ne daga Yalwa. To Mala Habibu barka da warhaka. awa gidan sannan ku da aiki. Barka ka dai an wuni lafiya. awa Lafiya kalau. Ya kake gani wannan sabon gwamnati a Amurka za ta amfani kasashen mu na nahiyar Afirka? To gaskiya ni dai ina ga kamar ba za mu samu komai ba. Hello? Eh to ina tare da kai. Ina hujjar ka? Saboda a bayanin shi da na ji yana magana cewa to amurkawa abinda komai za su yi su sa amurka a gabansu kuma amurka ta zama karshe so sai yana ga kamar ba za mu samu komai ba hello ina tare da kai malam habibu ci gaba da bayanai na ce mun muna ga kamar afirka ba za mu samu komai ba saboda abin da trump yake to madalla muna tare da wani kuma a jihar bauchi a azare bauchi state to malam barka da warhaka azare wake bisa layi yawa suna na alleti daga azare bauchi state wanda nazari wani darasi kake gani za mu koyi da shi game da yadda ake mika shugabanci a ƙasa kamar abin da muka gani a nan amurka to ina so shugabanninmu su sani shi mulki allah ne yake ba da shi a wanda ya so kuma lokacin da ya so saboda haka duk lokacin da aka ce wani ya faɗi ya kamata ya rungumi ɗayan su tare su rungumi kasar gaba ɗaya su ci gaba da ita su rike ta bayan da irin yadda ake yi ba kamar yadda muka samu labari na wannan gambiya makwanciyar mu da aka samu matsaloli a kayanta sannan kuma ina faɗawa wa dukkan kasashen duniya akan kasashen afirka su amfani da wannan dama kan cewa kan su dogara da wata ƙasa su tashi su nemi nasu kan su ce wannan shugaba zai taimaka musu a'a su tashi su nemi nasu domin duk abin da kowace ƙasa take da shi mu ma muna da shi ya kamata su yi nazari akan cewa gara su nemi nasu kan su dogara da wata ƙasa kamar irin yadda ake cewa za a dogara da amerika ko za ta yi taimaka a'a mu ma mu nemi namu tun da muna da shi da fatan za ku tashi lafiya To madala mun gode kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau dai muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan batutuwa guda biyu. Na farko alfanun da za a iya samu a kasashenmu na nahiyar Afirka bayan rantsar da shugaba Donald Trump. Kana kuma ya kuke gani wannan wani darasi ne za a iya koyi da shi a kasashenmu na nahiyar Afirka na mika mulki to muna tare da wani a jihar Kebbi. Eh, sunana alaisa na zuru daga zuru jihar kebbi to mala amai barka da yammacin yau da alal hakika wannan shugaba tun daga lokacin kamfen ɗinsa da irin take ba za mu mu africans ba za mu samu wani ba za mu yi wani ba za mu samu wani amfani ba a mulkinsa saboda haka abin da ya rage gare mu mu da yanzu mu koma mu yi kishin kanmu da kanmu kasashen afirka babu wani abu da allah babu wani abu wanda allah bai hore mana ba a nan kasashen afirka saboda haka ina kira ga shugabannin mu jajirce da mu talakawa mu jajirce mu nemi namu mu daina to ba da labarin mu nufi jihar jigawa jigawa ke bisa layi wa alaikum salam wa ke bisa layi Abba Shehu ne ka zaure jihar Jigawa. Ya wato Malam Abba barka da yammacin yau. Barkan ku da yamma. To ina ka ga shirin kai ko yau? Eh alhamdulillahi. Wannan ya zama izina da shugaban ƙasa Yahaya Jami ya sauka shi ma ya ba da mulki successfully kamar yadda Obama ya sauka ya bawa Donald Trump. domin neman ci gaba da ƙasa su ciyar da ƙasar su gaba domin neman ci gaba. To madalla daga jihar Jigawa kuma bari mu nufi Katsina. Eh wake bisa laya Katsina, wake bisa laya Katsina. Katsina eh, eh, Malam Abdullahi gaskiya layin naka yana cicijewa kana jin mu da kyau? Eh, layin naka babu kyau ko kaɗan to Yi bayani. A ni da su kwa yana jin ina jin kwa rashin ko a duka ba su da yin kawai za su kansu. To sai dai Malam Abba wanda ke bisa laya katsina ba ma jin ka layin naka yana da matsala kwarai to saboda haka za ka iya kwatantawa to bari mu nufi jamhuriyar Nijar. Jamhuriyar Nijar sai a nisanci rediyo yana dawo mana. ka kashe rediyo ko kuma kai nisa da shi yawon wato ko kai fa eh, wa alaikum salam wa ke bisa layi ya wato ina gudunmawa ka ga shirin gudunmawa ta yana roƙon shi a gabanin mata da babbar dogara da wasu shugabanni na kasashen duniya ta hanyar kawai Allah ya taimake mu ma ya tafi kuma ta Allah ya taimake su To madala daga jamhuriyar Nijar kuma za mu dasa aya yau gobe ma rana ce ko kuma ce mako mai zuwa kasancewa yau ranar Juma'a mako mai zuwa wata rana idan Allah ya nuna mana za mu ci gaba da baku irin wannan damar. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da ranar 'yancin addinai ke gudana a yau, mun lura da irin nasarorin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta samu dangane da bunƙasa 'yancin gudanar da addini, a cewar babban jakadan ƙasa da ƙasa kan 'yancin addini, David Saperstein. Clearly, as you look back on, on my uh, two years here at the State Department, um, our ability to assist Secretary of State Kerry. Karar idan muka waiwaya shekaru biyu da na yi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, damar da muka samu ta taimakawa sakatare John Kerry a binciken da ya yi, wanda ya gano cewa aikace-aikacen kungiyar ISIL a Iraki sun hada da kisan kari dangi akan Kiristoci da ya Yazidawa da kungiyoyin 'yan Shi'a da kuma aikata manyan laifuka akan al'ummomin Kakai da Mandiyans da kuma sauran ƙananan ƙabilu da suke da matukar amfani a nan da kuma damar da muka samu ta jawo hankalin al'ummomin duniya. Wannan jan hankali da muka yi ya ba da damar tara kuɗaɗe fiye da dalar Amurka miliyan biyu da ɗigo biyu daga ƙasashe a faɗin duniya domin tallafawa waɗannan ƙananan addinai su koma gidajensu lafiya. Amurka a matsayin ƙasa za ta ci gaba da zage dantse a kan tabbatar da ƙa'idojin 'yancin addinai a gida da kuma waje a cewar ambassador Sefastin. I am very optimistic that the robust Ina da yaƙini cewa ƙara ƙaimi a madadin 'yancin addinai da ya kawo sauye-sauye ma'aikata da yawa 'yan republican da 'yan democrat zai zama wani muhimmin abu akan ci gaban harkokin waje a nan gaba haka ya nuna yadda ake kallon hakikanin yadda muka samu matsayar cewa harkokin addini na da muhimmiyar rawa da yake takawa a harkokin waje da muke tunkara da kuma yadda za a bunƙasa harkar ta hanya ingantacciya dole ne a mai da hankali wajen shigar da al'ummomi a faɗin duniya a madadin muradin da muke karewa Ba da damar gudanar da addini na ɗaya daga cikin babbar gudunmawar da Amurka ke baiwa duniya, a cewar ambasada Safastin. A matsayina na ɗan Amurka, na matuƙar alfaharin ganin yawan ƙasashen da suka shiga cikin wannan hange na tabbatar da wanzuwar 'yancin mutane na su zauna a matsayin 'yan ƙasa daidai wa daida, ba tare da an yi la'akari da addinin mutum ba. Amurka na abin a zo a gani a duniya akan wannan al'amari, sannan kuma za ta ci gaba da yin hakan. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani to ka iya rubutawa zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Sannan ka iya ganin wannan sharhi da kuma wasu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials. To, Madalla, gaida Naziru kafin mu karkare ga takaitattun labarai. hamshakin attajirin nan kuma mai hada-hadar gine-gine donald trump an rantsar da shi a yau juma'a a matsayin shugaban amurka na 45 a ƙarƙashin yanayin hadari a nan washington donald trump ɗan shekaru 70 da haihuwa ya zama shugaban amurka na farko mafi yawan shekaru da ya ɗauki rantsuwa a wani tsarin girmamawa fiye da duk wani shugaban amurka rantsuwar adana da kari da kuma tsare dokokin amurka jim kadan bayan rantsar da donald trump a matsayin shugaban amurka na 45 trump ya rattaba hannu akan wasu takardu a hukumance da suka tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasa haka kuma trump ya rattaba hannu akan wata takarda da ke nufin wato general james mattis mai ritaya ya zabanto shugaban ma'aikatar tsaron amurka shi dai mattis ya yi ritaya ne shekaru uku da rabi da suka gabata bayan ya kwashe sama da shekaru 40 yana aiki da sojin amurka a cewar mai magana da yawun fadar wato white house kenan sin spacer tsohon shugaban gambia ya jama ya gaza biyewa wa'adin da aka bashi na miƙa mulki da ya bar ƙasar zuwa karfe 12 na rana yau juma'a a daidai lokacin da shugabannin kasashen afirka ta yamma guda biyu suka isa birnin banjo To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen baki daya a yammacin yau sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri ga Zainab ga Sa'ida ga juli ga Baba da dai sauransu. Mu kwana lafiya.